يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بين تبارك وتعالى في هذه الآية جملة مما حرم الله على عباده وقدم الإشراك بالله لكونه أكبر المحرمات فإن متى عبد مع الله غيره هلك وهبط عمله وكان من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فإن لها صعب وكن من الشاكرين وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أيها الإخوة المستمعون ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وفي هذا بيان عظم ظلم قتل النفس التي هرم الله الا بالحد الذي بينه الشر فقتل النفس التي هرم الله الا بالحد هو اكبر الذنوب بعد الاشراك بالله تبارك وتعالى ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم ذنب قتل المسلم لكي يهدم بالكفر فقال كتاب المسلم فسوق وكتابه كفر أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولهذا يقول المولى تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكتب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ايها الاخوه المسلمون إلا أن من علامات يوم القيامة كثرة الحج قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينقض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهم وهو القتل أخذه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم نحن في زمان يكثر فيه الهج تراق فيه دماء المسلمين كأنهم خلاف الأضحى أسأل الله ملك الوكيل يا أخي المسلم انظر مما نهاك الله تبارك وتعالى من المنهيات واخشى عاقبتها وعذابها فإن الآكل من امتثل أمر ربه وانتهى نحيه وإياك ودم المسلم وعرضه وماله واتبع ما جاء في الآية التي ذكرت لك ذلكم واتقوا به لعلكم تتقون أيها الإخوة الأعزاء اعلموا أنه يجب على الحكومة تطبيق الهدود على العباد لأن تطبيق الهدود والتعزيرات الشرعية فواجر وجوابر وإشارة للأمن والطمأنينة في المجتمعات وفي تطبيق الهدوء ربط لمرام الشريعة وحفظ وتمكين للأمة ولهذا يجب على الحكومة منع المجرمين والأخذ على أيديهم وكف شرهم وبكيهم ولهذا شرع الله بث البغاء من أجل حفظ الكلمة والسيادة البيضة والمحافظة على اللحمة والبقاء على الجماعة والثياب السلام وكف وكف الله قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقول في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم واجرهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى ولكم في الكتاب حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من من من من لسانه ويده اخرجه البخاري ومسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايه المسلمين الحكيم واتبع الى يا ربنا انك انت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن في الأخوة kudubar ma wannan mako ta biyu ne akan faɗin Allah ta'ala da ke cikin Florida na Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya mara shi Allah ga ya mutu ku zo ku ga muku abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya haramta muku kada ku shirka da Allah sannan ku kyauta ta mu iyaye ku ta kada ku sai an ku tabbata da koran talauci don mu za mu azurta ku za mu azurta ku sannan kada ku sa kada ku sanci albarka ta bili da ta kore sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya kada ku kare wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil kada ku kace ran da Allah ya haramta aka shige da inda akwai wani hanki na shari'a Allah ta ala ke zai mu wasa ku bi da wannan ne Allah ya yi mu wasiya da wannan ne Allah ya yi mu umarni dan ku an kanta ku gani hanyar da ya shiga an da Allah tabaraka wa ta'ala ya kuwa wannan aya Allah ya ambaci jimillar abin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya haramta na daga cikin shirka na daga cikin kasaya na daga cikin alfata na daga cikin kifarfe amma Allah ta tabaraka wa ta'ala sai ya fara da mafi girman da shi da shirka wanda duk wanda ya zama yana shirka ya mutu yana shirka wannan mutum ta hanyar da rai wannan ne ba Allah ta tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam mun yi ma wahayi mun yi annabawan da suka kafin kai wahayi da za ka yi shirka da ayyukan da sun lalace ka kan da su wanda kai tsara sai Allah ya ce Allah kai za ka bauta kara kasance da su masu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala an gaya annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne amma ana nufin mu dan yana su cewa in muka ce muka mutu muna shirka to lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai samu a wurin rahmatu Allah ya ce Allah ya sanda yadda lalle yanzu labarin yake yadda sha'ani yake duk wanda ya mutu yana shirka fakar harama Allah ba alaihi janna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar sannan kuma sautar jahannama Allah ya ce wa min ansar ya Allah ya ce wanda ya yi addini ba na mutunci ba to Allah ba zai karba daga gare shi ba sannan zai kasance da lokacin wanda kai a kara a ranar kiyama Allah ta ya da shirka ya kan kuwa mutane ne a cikin wannan aya sai kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya karban da yake wala ta kullu nafsan da ke Allah mafi zabi ha kada ku kace ran da Allah ya haramta a kace sai da kuka wani hanci to a cikin wannan akwai bayani na girma wato na girman laifin kisan kan da Allah ta baraka wa ta'ala ya hana a kisan kai ya uwa shi ne mafi girman zunubi bayan shirka shi ne mafi girman zunubi bayan shirka shi ta annabi sallallahu ya kamanta kisan kai da kafin ya kamanta kisan kai da kafin zahirin mumini ba su kanki amma kisan ta kuma kafirci ne ma'ana zunubi ne da ya kama da kafin da lokacin mumini ba wani dalili ba wani hakki na shari'a ya uwa kisan kai da gangan Allah ya samu zikirin narko a cikin littafin sa shi zofin littafi Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammida duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha hukuncin sa sakamakon da shi ne mutar jahannama khalidan fiha ke kake a ciki wa qad wallahu alayhi alla yajshi bihi wa la'anahu dashi wa la'anahu alla yana an sannan wa ajjalahu adaban azima sannan Allah ya kuma zama azaban mai girma Allah da kansa yake azabar da yake nada mai girma da kafin girman da ya shiga ya da ruwa mutumin cewa ya da yake anama ta cikin kiyama yau ka shaka shi ka dinan an kashe ka dinan an kashe ka dinan an kashe kamar yadda hadisi cikin bukhari da abu da ya tabbatar ya da ruwa na san kowa ya shaida kowa zai ji da ni a lokacin da nake muna cikin wani irin zamani da ake kashe ba tare da hakki ba amma kuma nan da ake kashewa mafi yawa shine ran musulmi ana kuma da nan musulmi kamar ka ce waɗannan musulmin an kawo shi a matsayin ramunan layya a jana a kashe sabbin a jana a kashe tamanin a jana a kashe ɗari wannan a rahoton ma da ake bayarwa a daga gaibu shi mana gari ya shiga da aka shi wani kan nika jina da zamfara da sakkwato da borno wannan shi ne abin da yake faruwa to ka zo anan dole muna da hanya guda biyu ko dai hukuma ta fito ta kare al'umma ta kare mu ko kuma mutane bai kamata kawai zauna kawai zauna a inda kashe ba lallai wajibin hukuma ne ta fito ta yi abin da ya dace domin ya zanto cewa an daina kashe mutane ba tare da hankali ba amma ta kashe da ba haka to kaga an yi zama dole, zai zama rashin fahimta zai zama rashin yaka zai zama wani idan kana yadda da kashe kai wannan ya zama dole ya zama rashin fahimta amma dai hakki na farko hakki ne na hukuma kuma Allah shi ya tambaye ku shugabanni wallahi sai Allah ya tambaye ku gaban kaka akan haƙƙin wannan al'ummar da ake kashewa domin tarar da al-qur'ani za su aiki da constitution tattakashi gari na na gina gina constitution ya ba kowa ba ya rayu kuma wajibin hukuma ne ta kiyaye haƙƙin mutum da rayu ta ce wannan na gina gina constitution ya yi bayani a stability da constitution cewa duk wani shugaba dole ne sai ya aiki da constitution kuma wannan haƙƙi yana cikin chapter 4 na fundamental rights dole ne haƙƙi ne na kasa ƙasa dole sai an kare shi iya na a cikin constitution a cikin tattako na 1999 constitution tunda da constitution kuke aiki ya ake cikin mutane suna kyanewa ya ake cikin mutane ba ku ake aiki da constitution wannan ne hukuma ce a cikin constitution ɗin ba ɗan ya kuke ba ku aiki da shi amma in kuna aiki da shi ku kaddara ma ba ku da tausayi ku kaddara ku ba mutumi ba ne ku kaddara ku gama a cikin kowa ba to constitution ya ba ku a right to life wanda tashakkaci ne na 1999 constitution kowa da right sannan na 1999 constitution ya ce duk wanda ya breachin right to money duk wanda ya public public of others dole ne a yi amfani da kuma a raba shi da nashi a shi constitution ne idan ya kashe wani shi ne shi wannan ya samu na da sunan kuma wannan sunan ke na Allah a jefe kun da ko na ku ku ko ku da shi ba sai dai a ji a cikin mutane tamanin a ji a cikin mutane a ji a cikin mutane ɗari ke nan magana ta wannan ta ta ta ta ta wato ta ta a haka kuma abin da zai ba su bayan an cikin mutane na a kace wato kai a kun lokacin da aka ji irin wannan na tafiya aka yi da masu mutum aka yi da kuma a wannan ne kai wani ne kai ne wani irin shugabanci kuke kawai ku tashi kuɗi ku gina rayuwa ku gina tsayayen ku shine kada amfanin rayuwa ku ana kashe bayan Allah amma ba ku damu ba saboda ta bayan kwakwalwa ta dabbobi tarkin hankali da rashin sanin ya ba ku ajiye mulki mara gidi ba ki dole ke kun yi ba za ku ya ba ku hakura ku ajiye mana amma saboda Allah abin da kake mutane yadda aka dama hukuma ba za ta komai ba tabbatar ba ta komai ba tattalin da ake yi wannan abu ba za ta komai ba sannan kuma saboda zalunci yan ta'adda suna da damar da za su mallaki bindiga amma wanda zai kare kansa ba shi da damar da zai mallaki bindiga sannan kuma akwai mafishin na tsanduman ko a najeriya da an yadda ka bawa kanka kariya kake duniya da shiga to wanda zai kashe ya zo da yake ko tabo kai kuma ba ka da ko adda domin an zo gidanka an daga da ba a kama ka a kima ka ta'adda yanzu ko a gurin yan ta'adda sun fi kima kenan suna da damar samun makami amma talakawa ba da damar da za su samu da za su kare kansu wanda ke lalle abu da ke nuna shi ne kowa ya tsaya a kan shi wanda shi abu da ke nuna in lalle kuna nuna cewa kowa ya tsaya a kan shi kuma wannan ba daidai ba da hakki ne a kan ko ko rubuta a cikin constitution cewa kowa na da right life a shi ne na national constitution ko ko rubuta a cikin 45 cewa duk wanda zai taba public morality public interest toxic density right of others shi ma za a yi breaching nasa right ne ta za a yi breaching right ba kawai sai mu labarin kan aka yi mai yan kwana mu rike bi gaskiya ya zama wajibi akan hukuma ya zama tilas akan hukuma ta tabbata dokar Allah ta mara ta ta'ala a kan wannan bayi in ba ba za ta ci wannan ba tabbata dokar constitution domin ita ba ba ke da wannan take kan ba ba yadda a zuwa kashe kawai ta ba a an kyale domin duk wanda ya fi ya kashe za a kashe shi wallahi ba kashe ba shi ta Allah ce wala kun fil qisas hayatun ya ulil albab la antum tattaqun rayuwa ta tabbata a gare ba a cikin qisasi duk wanda ya kashe idan an kashe shi zaka wani ba kashe ba kuma ko su dubu ne da kazo ka kashe mutum guda mutum ba mutum ka kashe mutane garin na su bakwai su zo su kashe mutum daya sai na mutum in kai yake da sana'a za ka kashe wani wannan da ni ko saboda ga mutum biyu ko biyar ka da kake mutum da ba a kashewa a ce wa bin to sai ka ringa mutum mutum a cikin mutum biyar kashe wani da amma da biyar da mutum a cikin kashe wani ma a kashe nan da mutum biyar ko ko babu wanda ke ce ke da ke amma abu da ke ba ni mamaki kun ji tasirin dokar Allah ba mu da dokar Allah to ta ku da ku aiki ne kamar nan duk wanda ke da kawai zuciya cikin lafiya ke dauka yi ba a cikin tasiri an ce an ba kuma right da life ko wai da right da zai rayu ba wanda da ɗauko ka wani sannan wanda mun kaza shi kala biyu akwai da tabbatattu akwai da tabbatattu wanda yana cikin tabbatattu in kwanta da right ne idan an hana ka za ka iya neman haƙƙinka sannan da kotun shi tana a kashin ba ce duk wannan da taɓa public morality public safety right of others shi ma za a yi bijin right in ka kashe wanda aka to dai ba aiki da kotun shi ba mu ce a aiki aiki da Qur'ani yi hadisi ba a kotun shi ne da garin da Qur'ani da wuta yi shi ke so ku aiki ku aiki shi mana ko kai za a yi wannan ta'addanci wallahi ba za a yi ta'addanci don hukuncin shi ba da duk wanda ya kaje aka ce kuma abun mamaki har yanzu abubuwan ka ta gane ba ko nake tambayar hukuma ta yi haka yan ta'addar ke samun makami wa'annan yan ta'addar ne ta yi musulmin da ke rana a duk ruwan za su ba wa kansu kariya su ma ta samun makami tunda da dukkan alamu abin ya fi karfin hukuma to in ba abin ya fi karfin hukuma da kuma kuma ta hana mutum ya kare kansa ba a lokacin da ake neman kashe shi sai ana nufin cewa kawai mu tsaya a kashe kuma har yanzu ba a gina mana wannan dokar ba kila da kun gina mana dokar da mun bi da kun ta mana abin da muke yi shi kowa ya tsaya a kashe shi ta mu tsaya a kashe arziki ya ce da shugabanni kuma kun yi akubali da abin da bai saba ma Allah ba kan mu ne ya ku tsaya a kashe ku mu kare ba ku ba mu da mu kare mu kare kanmu ba sannan kuma mu tsaya mu tsaya a kashe mu ba to yanzu kun ba mu dama ne mu abin da ba mu dama wannan dukkan baya kuma ba mu dama mu yi abin da ma ga dama ba ku kare mu ba ba ku hana masu kashe mu kashe mu ba ba ku ba mu dama mu kare kanmu ba ba ku ce mu zauna a ita kashe mu kawai na haƙura ba to idan muka rasa umarni da gare ku in muka zo muka yi wani abu a matsayin mu na al'umma to ka ga mu yi ba wanda kuma mu ne tun wuri ko abin da ya dace wannan shi ne magana gaskiya duk waɗanda a lokacin da suka Allah ta yi kattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa julhum min khilaf ko a kashe su ko a tsire su ko a yanke hannu da hannun dama da kafar hannu ko kafar hannu da hannun dama ko kuma a kure su da gani kuma Allah ya ce wannan tare wacce a gani suka gidan duniya amma an yi tuba kafin a siya a jamfiyar su to kuma Allah ne gafara amma lalle da ba ta kana a ne kuna da doka mu doka da muka fito yin ce dokar Allah idan ta doka da ta dace da mu dan Allah shine ya halice mu shine ya san abin da zai amfane mu amma inda kun san mu kun ce ba da dokar Allah za ku ba to muna so ku mana amfani da dokar constitution domin constitution ya faɗa ya ce a section a section 1 بوزيشن هنا حسب الدكتور واحد حكاش بواي بين الاي في بوزيشن فما تقدر تمشي شيء لكن كانت في الرام ده انا رايت فلاي ام بو جسمي اكو بوزيشن بايد كم بقى كبيرو كم تفور الكلمه دي في البوزيشن رايت ده الدكتور هو نبع البوزيشن رايت بنين انا كم بقى كده بقى شنو كنا جرا من قصد مثال بقى a kan wuce da sai su ba wannan aka ta amma ba shi bane a tsari kawai a cikin mutane a kashe duk wanda aka dama kuma ba wanda zai magana duk wanda ya magana za a iya sarwantar da rayuwarsa ba mu da dama wajen a sarwantar da rayuwarmu saboda Allah ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل ان الله لا يضيع اجر المؤمنين بعد اموالهم amma da ai kuma hankali ya ga wannan tambayoyi ba ta da hankali ba neman san kana da wurin shugabanni ba wanda yake musu a Najeriya ana cikin mutane ba wanda musu ba wanda yake musu to tambayar da muke yi su ɗan ta'addan me yasa ake kyalin suka mutane tambaya ta duk ya ke samun makamai me yasa shugabannin ba za ki mana umarnin mu kare kanmu ba ko kuma su gaya mana cewa kawai mu zauna a kashe mu bai kamata ki mana shiru ba na tabbatar da ayan ake yi haka ba haka za ba na tabbatar da rayuwar su ake nema ba haka za ba na tabbatar da mulkin su ake nema ba haka ba haka za ba amma muke abin ma ana kashe mu kuma babu wani abu da za a yi kuma ba wanda zai magana lokacin da ake gidan nan gaban kasa yana nan a bai tafiya ba gwamnatin jama'a da suna nan kuji tafiya ba jefe suna nan polis suna nan kanaye suna nan nsa suna nan duk wani sukuci suna nan amma ta ta ta ta ta suna suna nan ko ba wanda ya damu da tsoron Allah shugaban kasa da tsoron Allah gwamnati tsoron Allah duk wani kalin tsoron Allah wallahi Allah zai jiɗe su a ranar da لا yanfa مال ولا بنون الا من اتى الله bi dinin ranar da ba ta wani tsaro ba ta wani iko ba ta wani dama a ranar Allah da suke biya aka al'umma duk wanda kwanan kare gini wani yake ne ne ga wani ka jirgin da ga an mutu mutuwar da amma dalilin na da yawa wani mota ko kuje shi mutu wani zai faɗo daga sama mutu wani yana kwance na barci za a tare ransa ya mutu wani ciwon sida ya kashe shi wani hawan jini ya kashe shi wani ciwon hanta ya kashe shi wani kuma ya jirgin filin da za a kashe shi amma da kasance wani mutum da za ku zanta ne idan ta a ajaluwa sannan sani kullu na sun zaƙi ta su zama Ni wata ne kira kan da mutuwa wani kasa ta mutu gwamna ta mutu duk wani ciwon da su mutu sun kan da ita da jirgin su mutu ko sun shirya ko sun shirya ba da ke dole sannan kuma za ka je gurin Allah ka kewar da abin da ka aikata ka ne da nadamar da ma ba ka aikata ba wanda sun yanzu ya ta da su ba wanda sun yanzu hukuma su sa su abu rashin maganin su wanda sun yanzu mutane su koma ga Allah su duba zuwa ga Allah su je na aikata zunubi in an yi duka aikata wanda sai Allah kawai su zurfi ya yi Allah ma ne da mu ne wa kin da kike mu ne ke wa dan da ada ka ada ke wa Allah da ke biya da bala ne Allah mu amina ka wa ni na wa ki ai mu tsaya na ku da wa da na ya na kuma ko ta ka ya bala ne Allah mu na ku ku ta ka kuwa ha wa da ki an ta ka mu ga ha an ku ni da wa mu la ha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله